Eh lalle gaskiya ne Mali da Burkina Faso suna fama da ta'addanci. Ba su samu suka ci nasara kan wannan ta'addanci da suke wanda ya dame su. E, kaman ka ƙasa kaman burkina faso ana zato ma 'yan ta'ada sun riƙe kaman ƙasa arba'in cikin ɗari yana hannunsu kuma nike tsammani abin ya haka ma to wanda bai yaƙi kanshi ba bai ceci kanshi ba ba za a iya tsammani zai hoto ya ceci wani ba in ka ɗauki mali shi ma ba ta tsira ba wanda ake ce ma islamic state ko daesh kuma da sunan alkaida wanda suke tare da shi eh, iyad agali suna ba kasar mali wahala sosai to wanda yake cikin irin wannan abu zai huto ya ce zai ɗauki sojoji a aika kasashen waje kasan lalle kamar za a ce ya yi wani niya wanda ya fi ƙarfinsa Ƙasar ba kasar faransa ta soma kwashe 'yan kasarta da ke nan Nijar. yaya za a iya fasara wannan yunkuri na faransa da ke kan gaban waɗanda ke ganin dole sai an yi amfani da ƙarfi eh lalle wannan niyya da ƙasar faransa ta yi ta ɗauke 'yan ƙasashenta wanda suke zambai a Nijar, za a iya cewa ma kamar rigakahi ne faransa da yake an yi zanga-zanga an nemi toya eh, ambasar kinta kuma an nemi wasu abubuwa tana tsoron kar a je kuma abin ya ƙara cakulaya bare in kuma abin ya kai kamar yadda ka faɗi inda sai ta kawo gudunma wajen ecowas in ecowas za ta aika sojoji tunda faransa ta ce ko aika sojoji ne in ecowas sai isa tana bayan ecowas kuma za ta kawo mata taimako to ka san kenan in akwai 'yan kasar faransa a nan aka yi irin wannan abu dole mutane za su nemi fansa saboda haka ma faransa tana iya ɗauke mutanenta faransa tana gaba da cikin wanda suke nemo a maido mulki na da saboda ita kasan bayan burkina faso da mali niger ne ya zamanto inda take da karfin zama to yanzu in niger kin kuma ya cakule kasan lalle abin ya zama mata babbar darura a nan iyakan sahel ma zaman faransa ya zama babbar darura in kuma ba ta da sahel ba ta da wasu kasashe inda take da karfi kamar nan wajen sahel king ne yasa take ba da wannan babban kokari saboda a samu maganin wannan abu da ya faru a Nijar juyin mulki a maido tsofan mulki saboda ita ta fi ganewa da haka shine ribanta to amma dr abbas sadiq ba ganin kamar halin da aka shiga a jamhuriyar Nijar zai iya mayar da Nijar ɗin ko kuma yankin Sahel tamkar wani fagen kafsa yaƙi tsakanin Rasha da ƙasashen yammaci? A'a yo wannan yaƙi ai dama yana nan. Eh, a Burkina Faso a Mali Rasha ne da sauran ƙasashe kowa yana neman ya samu fage. Eh, dama Nijar ita ce ba inda ba a kai nan ba. ko da yake ni ban tabbatar da rasha ta sa wani hannu cikin wannan juyin mulki da aka yi ba amma yana yi ya zama mata aiki ya zo daidai lokacinsa to tun da yanzu kamar su wanda suka yi juyin mulki ya zamanto kowa ya tsane su kuma ana neman a yaƙe su kasan sai su nihi wanda ke iya kawo musu taimako rasha ita ma in ta ga kaman kowa ya yi wa wadda ya yi watsi da abin nan sai ta ga kaman gashi ta samu fage inda take iya ci gaba